Filin mata. Filin mata. Assalamu alaikum masu ranar shirye-shiryen studio Kalangu barkanmu da yau barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin mahawarar studio Kalangu mai lakanin filin mata. Filin mata shi ne da ke zo muku a kowace ranar talata ta hanyar gidajen rediyo buka hulɗar studio Kalangu a faɗin ƙasar Niger. Ku samu shirye-shiryen mu akan Facebook, akan WhatsApp da kuma kan yanar gizo www.studiokalangu.org. Filin mata shirin ne da ke taɓo fannin batutuwa da suka shahi rayuwar mata ta da kullum. Misali kan kiwon lahiyar ɗiya mata da yara ilimi da horo tattalin arziki da zamantakewa filin mata a yau za a mai da hankali kan yadda ɗiya mata ke samun karbuwa a cikin gidajen asibiti na gwamnati musamman ma a bangaren da ya shahi mata masu juna biyu yaya ne ya kamata likitoci mata masu kula da al'amuran haihuwa su kula da mata masu juna biyu a yau mata malaman jiya da ke kula da fannin haihuwa su ne na farko wajen ba mata masu juna biyu kulawa sai dai wasu misalai da wasu malaman jiyar ya mata ke nunawa wanda a da sai dai alisan barka an wayi gari al'amarin ya zama sai dai a hankali a yau to domin sanin takamaimai yadda al'amarin yake ya samu gayyato muku a cikin ɗakin magana na studio kalangu dr ali bako na ma'aikatar da ke bincike wadda ake cema lasdel barka da isowa. Assalamu alaikum. Muna tare da Zara Alasan shekaru ta kungiyar mata Ungozomai. Ni Hawa Usman nake muku lale marhabi kan inji Yakubu Abdullahi Bunga. Ulgida Zara shekaru. Shin wace irin kulawa ce malaman jiya mata ke ba mace a jimilci? Assalamu alaikum dai. Wa alaikum na harko dai abin da nake son in ce kamar dai mace in ta taho wajen awo ungozoma wadda ke kulawa da lahiyar uwa da ɗa abin da ya kamata na harko tunda mace ce mai ciki da ta taso daga wani wuri ta zo wajenta kamata ya yi ta yi mata tarbo kyaukyawa mi a tarbo kyaukyawa don tarbon nan kyaukyawa shi ne a kamar hausawa ke cewa shin huda huska ta yi ta tabarma ka ce ma mutum zo ka zamna ba ka ba shi huska ba kenan ba za yi baka ba amana sosai ya gai matsalolin shi wanda yake tare da shi saboda shi ake so in shawo hankalin mu masu kula da wa'annan mata masu juna biyu tun harko din mace ta zo ya kamata ka kula da tarbu na kwarai mace ta samu tarbu na kwarai sannan za ta gaya maka matsaloli da matsaloli da ke tare da ita shin ko akwai wasu sharɗa wanda ya kamata likita ta kasance da su don zama ungozuma eh akwai dan sai ta yi karatun wannan ingozamci bayan ta samu breve kinta ko bak ɗinta sai ta ta yi ekol masu karanta suwa wannan ingozamci jiya da sashifan kenan sai ta ta ta ɗauki ilimi shekara ɗaya biyu ha uku sannan ta ta yi stage kamar ta ta yi koyarwa cikin waɗansu likitoci wanda zai sa a gane da ta ƙware biskan wannan aiki kenan sai an kai ta ta yi aiki sosai yadda ya kamata wata biyu sannan a maido ta akwai waɗansu examen da ya kamata ta yi a tabbata da lalle ta iya ta kula da waɗannan uwaye da yaransu. yanzu idan aka ɗauki fannin su masu koyon aikin na jiya shin a ganin ku kowace malamar jiya tana iya zama ungozuma. E, to cikin liktoci suna cikin shuna ita in zama musamman kulawa ne za ta yi da uwa da ɗiyanta kenan duk abin da ya shahi uwa tun ɗaukar ciki har zuwa aihuwarta akwai musamman wannan sashi fam ita kamata ta kula da shi don cikin likitoci hawa-hawa ne kuma likitoci daban-daban suke akwai mai kulawa da masu rishin lahiya maza akwai masu kulawa da wanda ba su da ciki amma ita aikin ta musamman bisa kan mace dan ta ta au wannan igiya ce aka ya mata ga wuya akwai rantsuwa da ake sata na wanda ta ɗauki niyya ta rantse za ta kulawa da wannan uwa da wannan yaran kenan yaro tun yana cikin ciki ake kula da shi har ya hito ana fiye da shi har da kai ya samu shaushayin shi duka a tabbata babu wani matsala kuma shi kenan mun gode muna nan tare da ku gida zara Dr. Ali Bako, shin wani kallo ne kuke ma karbuwar ɗiya mata a cikin gidajen likitoci na Nijar? Madalla Hajiya Hawa na gode da kun gayyaci in zo in toshe albarkacin baki na cikin wagama muhawara. Shi dai kiwon lahiya cikin ƙasa an san abu ne mai muhimmanci. don ka gwamnati yana bakin kokarin shi don al'umma su samu kiwon lahiya mai kyau mu ma muna iyaka mu ko da yake mu da nasu ba iri ɗaya bane mu namu bincike ne muke yi mu san da aikin yake yi akwai kayan aiki in su ungo zama an sun samu horo mai kyau in kamar mata da masu zuwa cikin asibiti suna samun abin da muke cewa a kyau na kirki in kuma akwai kayan aikin da ya kamata a taimaka musu to irin wannan bincike ne muke sai mu rubuta takarda kuma mu rubuta takarda sai mu zo mu yi abin da muke cewa restitution tare da su 'yan minista na kiwon lahiya da su manya-manyan asibiti mu ce musu ga abin da muka gani in ana iya gyarawa a kawo gyaran huska don mata su samu tarbuwa da ya kamata to shi dai wanga aiki da muke yi mun hi kama tun 2001 mun kawara shi shekara da 2001 eh muna aiki tare da likitoci da ta hajiya shekaru ta sani mun sha zuwa maternity central tare da mataimakanmu muna ma mutane tambayoyi su ma muna musu tambayoyi don mu san abin da ya bayana yanzu dai wajen shekara kusa 20 yanzu ana wanga ayyuka zan ce aiki yana samun gyaran huska sosai gwamnati yana iyaka kokarin shi amma har da yau dai muna kira baske cikin binciken da mun ka yi akwai abubuwa da yawa da ya kamata a gyara kamar yanzu bisa kan harka kayan aiki ka ambulance ba duka asibiti ba surtu na ƙauye ran cikin wa'ansu kas de sante ba a samun irin wa'angon zama sai infirmier su kuma in sun kasa sai su tura wajen sai se e in ya kasa shi kuma shi tura wajen district haka nan ne abun yake to in ana so a bar samun problem kamar wataran ya suna mutuwa wataran matan ma suna mutuwa don ba a yi gaugawa abinda ake cewa refere ko an yi refere an ce a a ta wajen babba asibiti ko ko babu mota ko babu sharar da za a ɗauka mace ko duk irin wannan abu akwai su bisan su ya kamata a ƙara ƙoƙari wajen a taimaka ma mata a ce kamar yanzu akwai ambulance ba gwamnati bai kamata yi wannan aiki ina ji akwai meri suna iya taimakawa akwai 'yan gari 'yan ƙasa ne suna iya taimakawa a samu a ciwo kan wannan wahala da mata suke yi wajen evacuation na haihuwa. eh sakamakon wani bincike da ma'aikatar ƙididdiga ta ƙasa ta yi a shekara ta 2016 kuma ta wallafa a shekara ta 2017 ya nuna cewa a ƙasar Niger unguzuma guda ce ke kulawa ɗiya mata 3,665. Alhali ƙungiyar duniya ta kiwon lafiya OMS ta wajabta akalla kwararrun malaman likitoci 23 wanda suka hada da malaman jiya da ungozume zuwa ga al'umma dubu goma kenan misali malamin jiya ɗaya zai kula da al'umma 450 dr albago shin wannan adadin zai iya sa a cima burin da gwamnati kasar nijar ta sa gaba a game da batun kiwon lafiyar jama'a eh to kin san samun wanga guri abu ne mai wuya dan kun san horon da ake bada surtu in an ce likitoci ko ungozama dan a ce a samu a ci wanga guri a yi ta horo a yi ta horo ba a diba kalite ɓanna za a yi ya kamata a ce sun kware kuma manyan sun tabbata da wa'anga matan da an ka ba horo sun kware tunda harka kiwon lahiya ce inda kama wani aiki ne ran mace da ɗanta ne mu a ganin mu ya kamata a ce mun samu kwararri abun ba kursu bace a ce a samu dawa. ana iya samun da mai wanda ba su kware ba kin ga yawa za ta yi kuma yaunin wannan nan bisa wuyan gwamnati shi ya kamata ya kula da horo ya tabbata da an yi horo ai da makarantar da ake cewa nsp ita ɗai ke ba da horon ungozama yanzu allah ya sa akwai wanda ake cewa makaranta masu zaman kansu su ma suna koya amma har yau gwamnati ya sa ido yana kallo yana jarabawa don ya san an samu kwarari don mu a ganin mu kalite ta haikantite kokarin da ake nan ana yi kuma kwamandashin kin da muke yi cikin mun yi bincike mun yi ba da ƙarfi bisa kalite shi kewayen tarbo da ungoza makwarari ya yi ba da resulta ke san babban ƙasa gare mu fluiden miliyan da kilometer kare don ya kamata a ce akwai hanyoyi kuma mutane a wawatsa suke don kowai an gurfi mutane ya kamata a ce sun samu ungoza ma mu bisa wannan ne muke dibi kaɗan kaɗan in dai ana da ma'aikata ƙwararri to insha Allahu ana cimma wannan guri shi aiki irin wanganan. kiwon lahiya bai son garaje Paske an kai garaje sai a yi ɓanna. Eh. uwar gida zara alasan rashin isasshen malaman jiya ɗiya mata cewa da sajifam wannan ya sa kishi arba'in cikin ɗari na mata ne kaɗai ke aihuwa a gidajen asibiti wannan alkalin ma'aikatar ministan kiwon lafiya ita ce ta wallafa shi a shekara ta bakwai albarkacin bikin ranar ungozo meta niger a ganin ku me ke haddasa karamcin adadin mata da ke haihuwa a cikin gidajen likita ta da kulawar kwararrun malaman kiwon lafiya. To yawanci da muke samun mata suna tsayawa gida su aihu musu nuhato likita ba ta kusa tunda yanzu ba kamar da ba ne da ake cewa babu likita sai ka ta yi unguwa ta yi nisa yanzu gwamnati ya ba da an buɗe likitoci yawanci duka ma cikin unguwa ba a rasa likita kenan bai cancanta ba a ce mace kin yi awo daidai yadda ya kamata kuma ki zama gida ki aihu kenan ya kamata a diba a gani wace matsala ce matan da suke ga samun abun da yasa suke zama gida suna aihuwa tun da mace ba a ca ta yi awanta daidai koko bata ma samu ta zo wajen awo ta ki zuwa likita ko ta zo bata samu tarbo na kwarai ba wuri ya yi mata nisa koko akwai dai matsala kenan ya kamata a ƙara bincikawa a gani matsalan nan daga ina ta hito daga wajen mu ne mu ungozan mai koko daga wajen mazajen su ne tunda waɗansu mazajen su na ma ba su barin su zo koko akwai takarda da ya kamata a baka in ka to wajen awo a ce ka tai a bincika a dibi jininka tunda duk awo da ka to sai an diba a gani jininka kaka shike yana isa ka kai da ɗan ɗanka cikin jinin nan babu wata rashin lahiya cikin hitsarinka babu wata rashin lahiya lalle yadda kun ce gwamnati yana ɗaukar wani yauni amma yanda dan uwanmu doktor ya faɗi babu kayan aiki isassi wanda za mu ɗaukar yaunin su duka mu bibbincika wa'anga mu bibbincika wa'anga dole wani sai mun rubuta mishi mu ce kashi ɗaukar shi kaza waɗansu suna da kuɗin waɗansu ba su da to yawanci in muka ba su takardar nan ole su zo su ce mana ba su samu ba kuɗi gashi su dawayo suna jin yauni su zo don ba su samu ɗaukar shinin nan ba ko ko don ba su samu ɗaukar yin hitsari ba ko ko don ba su samu kaza da an kace musu ko ko don ba su samu yin radio tun an ka musu wani aiki in ya cancanta sai an yi ecography ana ta sai sun yi in kamar wajen mu ba a yin shi tun da normal man kamata yi gwamnati ta sa hannu yanda mace duka za ta samu wa'annan ayyuka yanda ya kamata tun da in babu kayan aiki kai kana son ka yi aiki ka ce ma mace ta yi kaza in ba ta yi ba ko ko mijinta bai bata ba kun gani ya ka matsala sai ta san gida ta ce dan bata yi kaza ba lokacin awo ya kai bata dawo ba ko ko ta san gida ta aihu kenan wani babban matsala ne amma mu ma an kamu na kaya muna son mu kan kanmu mu adana tunda waɗansu adano ne ma abbasu shi yasa kaya ba su isa kaya ma ba su isa mu daina muna ta lute dai muna ta shawo hankalinsu don su gane saboda lahiyarsu da taɗiyansu saboda shi mu kenan kenan bai kamata ba ka yi awo kuma ka zama gida ka yi kowace irin matsala ce kamata yi ka dawayo wajen madan ka ce gashi abin da ka ita yalla tana iya samun wata solution da za ta yi maka. gode hajiya mun sake dawa ku doktor albaku a ganin ku me kamata a yi don mata su daina haihuwa gida su rinka zuwa asibiti suna haihuwa. Ajiya da ita hawar hudin abin da ya kamata a yi, mhm. a jayo hankalinsu bayan wannan kusan gwamnati aikin da yake yi akwai kungiyoyi kamar na na nations unis finiap ong masu zaman kansu su ma suna kokari cikin wannan fanni ko wani abu nan da ake ce ma ecole de mari wanda wata ong take yi mm-hmm. kamar mazaje mata ne ake ka a tara su ana ba su bayani ana ba su horo bisa kan a aihuwa take kuma taimakon da ya kamata su kama matansu cikin aihuwa region da yawa sun samu wannan taimako kuma vraiment can mutanen ƙauye ne ake zuwa ana ma wannan aiki shi ma yana taimakawa in kin ka diba shekara baya zuwa yanzu an samu ci gaba sosai cikin wannan fanni mata suna zuwa kuma na gani kaɗan kaɗan kaɗan da mutane halin mutane yake yana canzawa a zuwa likita mutane sun gane sosai da ya kamata a ta likita suna zuwa amma akwai waɗanda har yanzu ba su yarda ba to ana ta kokari 'yan hula suna yi su an ga ong suna yi gwamnati na yi su kuma kungiyar unguzuma ita mata na yi kafofin watsa labaru ma suna yi to kuma kuna yi tun da gashi na mayo hilin mata muna nan muna muna ba da bayani don shi ne yake cewa muna bisa hanya mai kyau kin gani kowa na kokari a taimaka yanzu mun gane haɗin gwiwa ne muke a samu a ciwo wannan guri sai akwai harkar kayan aiki akwai harkar mutane kuma Nijar tubarkalla mutane suna karuwa kwarai to akwai harka kuma horo ungozomai har da yau da ana son da yawa amma dai ita dai kaliten nan ta hikan titi abin da ya kamata a ƙara taimakawa shine wajen maza su taimaka su wannan akwai problem sosai mm-hmm. ana ƙoƙari maza su rika kama ma matan su cikin wannan processes na aihuwa akwai experience da an ka yi na ecole marie mai ba a yada ta ba hmm. ta zama duka cikin ƙasa amma mu kanmu muna nan muna wani aiki tare da minister la santé wanda muke so mu diddiba cikin likitocin aihuwa inda muke gani kamar shugabannai da medicine chef ko les farm suke da tsari wanda yake sa a samu tarban huska mai kyau mhm. da aiki ya ci gaba mu gani mu rubuta sai mu kai minister lasan mu ce a ah, kaga ga likita kakakarin da madan take yi mutane na zuwa suna samun tarbe mai kyau eske ba mu iya tayya a gwada shi cikin waccan likita a ga in yayi Eh, shi ne muke cewa reform a faible ku shi ba sai an sa kuɗi da yawa ba diba ne za ka yi kakanda ita hajiya cikin likita ta kakane take yi mata na zowa suna so su zo kuma suna samun tarbe mai kyau sai mu tai likita hajiya wancan mu to kin gani wancan haka take yi in kin ka jabarta kin gani tana yiwa ke ma ki samu irin wannan don minister ya ce mana zai kawo mana goyon baya tare da shi da ja mun yi identifin likitoci ba suke irin wannan aiki don sai mu zo mu yi dokumentan shi kuma sai mu ba misal da sante shi ya san inda zai taya ya ce musu to ga irin abin da muka gani shi ba sai da kuɗi da yawa ba shi ba sai an kawo an su kayan aiki ba comportement dai ne da initiative mata abin da ake so in an ci zuwa likita su yi hamzari su samu himma zuwa likita kan su ce suna ezite ne ba a so in sun samu himma zuwa likitan nan uwayensu da mazansu su ma za su kama musu mata da dama suna korafin cewa ba sa samun kulawa yadda ya kamata daga malaman likita a cikin asibitoci musamman ma wajen haihuwa inda wasu matan ke korafi da cin mutunci da likitocin mata suke musu dalilin da yasa kenan muka nemi jin ta bakin wasu daga cikinsu mu saurari abin da matan suke faɗa na kawo ɗana awo suna tarbon mu tarbo na ƙwarai suna yi kwatanta mana abin da ya kamata mu ma iyanmu da abin da za mu yi mu tsabtace gidaje mu tsabtace abincin da za mu ba yaran mu ɗana yana da allura ma yau da za a yi mishi ta wata tara amma sun ce ba a yi sai gobe Allah ya kai muna rai eh, yanzu kama in mutum an ba shi lokaci bai zo ba in ka zo suna tambayar ka abin da ya sa ba ka zo ba in kuma ka zo ka waɗi musu magana da ba daɗi suna ma mutum waɗa mutum ya yi musu explication abin da ya sa bai zo ba shi dai ne wasu ba su gane an zo da ake musu kenan ko mutum ya zo da kazamta ko ka zo da ɗanka yana wani abu ko ɗanka bai da layi a bukka likita aka diba shi dai ne waɗanda suke ma mutane in eh, suna na maryama ni dai gaskiya likita da na yi ba a karbe da hannu biyu biyu yi min walakanci walakanci ba yi min kwarba aihuwa da kyawu ba ta yi min walakanci gaskiya suna na suwai ba ni dai kai da na yi aihuwa wallahi da shike da dare na dai yalla kwana na mace su komi wallahi sai da kwara aihuwa ba su to ba su yace yalla kwana na dauke su komi sai da wadda ta rika ni ta taitashe su wallahi sa'an nan ma na fara aihuwa wallahi kai ban ji daɗi abin nan ba da ya kamata a ce kahin ɗa shi fara hituwa dai su ya tsaye kai gari ni. To madalla uwar gida zara alasan shekaru kun ji abin da wannan matan suke cewa shin kun yarda da abin da suka faɗa? Kisan cikin dubu ba a rasa guda da zai bata iri. Ba ni iya cewa ban yarda da ra'ayinsu ba ko na yarda da ra'ayinsu. Abu ne da ke wakana saboda shi wannan association intam muna ta kokari muna ta yi kanmu da hannuwa tare da minister de la sante zuwa da su wannan ong su finiap e suna kama muna lokaci zuwa lokaci muna zuwa wajen ngozaman ga masu kula da mace mai ciki da mai aihuwa zuwa ga yara muna diba aikin da suke yi da tarbon da suke yi ma mata masu ciki muna shawo hankalinsu muna maida su bisa hanya muna ga abun da ya kamata ku yi mace in ka mata tarbo na kwarai da ya kamar ta samu lahiya cikin ɗari ta samu hamsin ya warke ta shi daɗi gomin ciwon ta shi ciwo sai ya rage kenan tarbon nan ya kamata ku mai da niyya bisan shi tunda ko babu kayan aiki in ka tarbai mace ka kwatanta mata sai ta shi daɗi amma baka tarbe ta gana ta ciwo kun gani ai an kawo illa kenan kowane lokaci da mace ta zo in ma tana da laihi kwatamta mata tunda kai karatu ne kai ita bata sani ba cikin duhu ne take kenan shawo hankalinta ka kwatanta mata saboda lahiyar ta ne ake nan da lahiyar danta kenan ya kamata ka kwatanta mata ta gane abun da yasa ya kamata ta zo da wuri bai kamata ta zama gida ba a cikin laluma yadda za ta ganewa ba tare da tsawa ba ba tare da bacin rai ba don kai mata tsawa gobe ba ta komowa in ta ta gaya ma wata za ta yi ta bata ka gani in ki can a'a ka za za a yi amma in kika tarbe ta da laluma wata za ta haɗa a'a in ki wallahi ciwon ki ma ya warke abin da kito da shi ma ya ɓaci ciwon ma sai ki shi babu shi kenan saboda shi mu kanka mu da gwamnati da lezo energy sun ba mu haɗin baya ba nan gaba har ƙauye ƙauye mulke son zuwa muna diba lahiyar su mu diba abun da kamar ba su gane ba sosai mu ƙara kwatanta musu muna ɗan lokaci muna ɗauka wani sati likita zuwa likita mu shiga nan mu yi sati mu shiga nan mu yi sati muna diba aikin da suke yi muna kwatanta musu don saboda su ƙara gyara aikin su don saboda lahiyar uwa da taɗa ta ci gaba. Mm-hmm. a ganin ku muke sa malaman jiya mata unguzume suke nuna irin wannan halayen ga 'yan uwansu mata eh to waɗansu sun shigo cikin aikin likita ba tare da vocation a eh, kamar sun shiga dai na su samu aiki dan su ko suna son aikin likita dai ne shi yasa aikin su zai kyau amma wanda ka gani shi na yin haka nan daman ma ya tayi aikin likita dai ne na shi samu abin da za ya sa bakin shi ba na dan shi tsashi tattali uwa da ɗa kenan shi ke sa su ɗauki wa'annan halaye babu vocation ba sun je aikin ne ba ainihin suna son shi ba ainihin suna son su waɗansu uwayensu ne ba su so ma suna haɗi ma su ce ni ba ne ma so uwa ta dai tassa ne to ka gani irin waɗannan abun da ba ka so ko ba za ka tsaya ka yi shi ba da kyawu shi ke sa wannan Dr. Ali Bako me za ku gaya mana dangance da ra'ayoyin da wannan matan wanda muka saurara a yanzu eh, to mu da yake aikin namu na bincike ne da tambayoyi mun sha samun irin wanga temoignage mhm. akwai shi akwai wani abokin aiki na ma ya yi bincike bisan shi da mun ka bincika muka gani mun ka ce abin da ya kamata a yi don a kiyaye irin wanga comportement na sage fam mun ce supervision kinan da minister da dare suke yi a ƙara ba su ƙarfi don da mun ka bincika mun ka gama ba a ba su jimawa sai a ce an baka bakwai guda amma kai sai SE goma misali ne na doka ya kamata supervision a yi shi hankali kwance a zamna a binciki ita wannan ungozama kuma a dibi aikin da take yi in akwai horon da ya kamata a ƙara mata abin da ake cewa ma formation continue ana yin shi a ƙara mata don ta gane don shi aiki wanga in ba so da kawa ba ake bi da shi ko an yi formen mutum an ba shi horo na kirki ya kamata a riƙa bin shi so da ƙafa ga abin shi kai kuma a riƙa yin shi fi sibilillahi ba an ce a ta yi supervision ba da bakwai guda yi sai SE goma sha biyar don in ka zo cikin sai SE awa guda ma ce ka kai don ba kama yi hira da major ba balle ka yi hira da sash fam a huce a tai sa sa in yi wa'annan an kashe kuɗin banza mota ta tahi da essence mai ba a yi aikin kwarai ba ya kamata shi wannan supervision a bashi kwari kuma a bashi mahimmancin shi dukkan su manyan nan sun san yadda aka ci profession kuma su yi a rika jan hankalinsu na biyu kuma shine formation continue deja an ba horo amma kin san shi aiki akwai sabon kayan aiki da ake kawowa akwai kuma ci gaba da ake yi cikin shi don duk ci gaban da an ka samu dukkan aiki sabi da an ka samu ya kamata wa an ga sashi a guda musu a ne ake aiki da wannan haka haka kamata a yi to ita formation continue tana da muhimmanci sosai madalla mun gode doctor uwar gida zara alasan shekaru don muka dawo kan wajen bayar da horo mm. shin anan gurin babu wani cikas shi shida ne yi muka ce wannan yawancin ekol ɗin da an ka buɗe gudan da yawa ba a tsaya a bincika su wa ya kamata da wanda ba su kamata ba kawai wanda duk ya zo su kuɗi ne suke bukata kuɗin su suka sani in an ma kamar an ka kori mutum waggala kwal ba ta yi tsaya ta yi aiki na kwarai ba an ka kore ta in ta ta wurin wata ekol kuma sai su ɗauke ta su kuɗi sun ka sani sun ka sa gaba shi ya kamata a ƙara dibawa kamar an ka dibe ka an ka ce an hidda wagga an uh, ka koma ka dauke ta miyarsa mi an muhari a bincika in eleman na kwarai ne a rike in ba eleman na kwarai ba ne a tura shi wani wuri ya ta gaba don ka yawancin ekololin na prive shine ya kawo duka bacin wanga abu tunda suna ɗaukar mutane formation in babu wani cv tunda bisa teren in ma wani bi da ket kake samun mushannin su ta su diba mina na yaran suke yi sai ka gani waɗansu yara ba su kulawa in an sa su cikin gadi ma ba su zauwa koko ba su sa su yi aikin dai sosai da kamata su ne rike da portable ana da dage da dage dan so da yawa waɗansu sai na tai muna nan muna ciki da aiki amma suna canza mi ana hira ana da dage da dagen salula na banza da yohi ga aiki yana shira shi wanga aiki babban aiki na na ladana rishin sani na amma ka san ma kai da uwarka ta biya maka kuɗi baka san hwaɗi tashin da ta yi ba ta sa ta biya maka amma kai babu kulawa ballantana ma ka samu ka kware cikin aikin da kake parce wanga aiki sai kana yi zaka kwarewa teori kadai ba ta isa sai kana yi zaka iya shi kai ka ga wani wuri da kai kadai ne babu kowa daga kai sai mata to in babu wani da zai kama maka baka tsaya ka kware da kyau baka kaza kai ba kullum mata ba sai su yi ta wahala kullum sai ta mace mace ko ko kai ta tura abin da bai kamata da ka iya kaka iya kai dan baka tsaya kan mai da hankali ba dole sai ka tura wani wuri ko kuma su ki zuwa asibitin kwata kwata ko ki ma su ki zuwa asibiti kwata kwata dan suna tsoron ka kashe ka musguna musu madalla ofishin naku dr ali bako ya yi bincike da dama kan kiwon lafiya kamar yadda ya kamata a karbi dan malati wato wajen abin da ya shahi mata masu juna biyu da sauransu shin kun taba nuna bukatar cewa malaman jiya mata ungozomai su canza halayensu wato a sake duba horon nasu sosai ma mun yi wannan an yi restitution mun yi hira da yan minister kuma akwai restitution kin da mun kai maternity central to yanzu an da hajiya ta ce ne wajen ba da horon yawa sun kai kuma gwamnati bai da control bisan su yanzu sai ga 'yan mata sai a ce babu aiki sai ce to dai ko likita ne ke zama ko ko dai ko madan killa lakwal ne ke zama da zaman banza to kin gani irin wa'annan mutane in sun tai ko sun zama likita abin nan da ake ce ma vocation da ko sun rantsi. banza ne suke cikin zuciyarsu ba shi suke so ba shi suke so ba su dai suna neman inda za su samu dan salayar ko inda za su samu kuɗi to wannan abin mun nuna shi sosai kuma na biyu mun ce kamar kwararren ungozaman wanda sun ka kware cikin aiki wanda sun ka samu formation horo na da mai kwari matan armi ne kuma duk cikin manyan birane paske suna da maza tare da su suke sai ki feku kayuka yara ne a majority yan mata ne ke zuwa su ma da sun yi arme sai ga sun yi ta neman affectation a maido su wajen mazansu irin wanga abun an yi samun shi cikin ƙauyuka yanzu in kin ka ɗauki kamar maternity central babban maternity ce akwai mai da yawa irin wannan abun baki zahin ganin shi paske sun san manyan suna nan kusa suna gani kuma sun san masu zowa 'yan birni ne sun san durwakin su ba a samu irin wannan abin kwarai amma an kin kashe can ƙauye inda supervision sai ta yi shekara biyu ba ta zo ba mai zo mai ya diba ke diba aiki ya bai zo ba ke kaɗai ce ko ke da ke sai major an ka samu majiyar kin da bai da abin da sai shi eh, barki ki kwanakin ka ga dama amma wannan ana ana kula shi ladan narfuwa kun ga tsibiri abin da an fam sun kai stagiaire ne aihuwa ce an kai sun kai foto sun kai aika abin da bai kamata ba abin da cikin horonka an gaya maka amma kin ga sai da sun kai shi kuma sun ka aika major kin shi an ka buga tunda shine babansu eh amma irin wannan abu mun sha ganin shi gwamnati tana kokari ministan lasanta yana kokari amma hal da yau dai na ce komi sau da kaha ake min shi kadan kadan ne ba a iya cewa gaba ɗaya an sake irin wannan hali ba ta yi wa abinda muka diba muka gani kamar shekara goma baya zuwa yanzu an samu canci da dan mu da harin ma da muka fara hiddo takardun mu an samu dan problem da minister de la santé parce que sun ce kamar muna nan ta sunan likitoci amma daga baya su da kansu ran sandika sun kace eh haka nan ne e sandika kin su za su ran da yayi babban muhawara shi ma shi wanga tarbo da hajiya ta yi zance shi ne an kace bisan shi ne za a zance shi kan shi sandika kin likitoci shina kokari shina formation shina sensibilisation yana ma likitoci ce musu tarbe shi ne 50% kin shi 50 eh, cikin 100 na eh. warke wadan malati donc cikin wannan abun ne muke wannan aiki da muke yi nan reform a mundur tarbe dai ba sai an bada kuɗi ba a koya ma mutum kuma ka yi aikin ka ba sai an baka kuɗi ba ka yi aikin ka da kyau mun yi repertoriya ka iri iri kamar maradi maternity de set port mun ka da sash farm kin take kokari ba da kuɗi bane gare ta ba wani sabin kayan aiki bane an karanta amma kowa ta tsaida shi bisa matsayin aikin shi mhm. kuma ta bashi responsibility kin shi kamar yanzu mace in kamar aikin ga kin iya shi an san kin iya shi kina da kayan aikin shi an ka samu cikas ko banna bisan shi ke da kin kai wannan laifi ke zaki raka mata can wajen evacuation can ki gamu da babban ki kin gaya mishi dan mi kin kai sake eh a lorke kin iya shi kin mallake shi kin iya shi to kin ga negligence kin nan su ma ai ma'aikata ba su so a ce sun yi laifi bisa wannan ne muke na muna aiki yanzu su van bannar da ake yi da kuskuren ba dan ba a iya bane negligence ne hajiya ta ce wata ran kana da kiwo ka cika partogram ko kana da kiwo ka dauka tension kin ko ko tana telephone ko ko ta hita kin ga mata wata sai su aihu su gwadai a lokacin akwai sashi ɗazu wata ce watakila ma suna barci. To, akwai kuma gard Kin san gard ita ma kuma wuya gare ta. Shi ma abun a rika sa cikin context. Le plus souvent in kinkiri ba ƙauyen nan. Sash fam ita ɗai ce. To in kamar gidanta cikin gari yake kuma asibiti na da nisa kin san su asibiti ana yin su bakin gari. In kamar babu namijin da zai rakota ta zo ta yi kin gani ba ta iya hitowa. Don duka irin wannan abun ya kamata mutanen gari da miri a diba a gani shi makaka za a ita in za a sa ta cikin condition kin da za ta aikinta da kyau <laughs> eh. kamar yanzu da ka ɗauko misalin mata ungozomai suna da aure mazan suna birni dukkan siyoncin suna birni amma akwai lokaci da minista ma'aikatar ilimi ya ɗauki malamai na makaranta wanda suka yawa a birni duk da suna da armin ya maida su a cikin ƙauyuka don yi zamanto an samu yaran da basu da malamai sun samu shin irin wannan ana iya yin shi a fannin likita ya to an dauke su an kai su tun da nan ya mai sun yawa ana iya yin shi to kin san abu biyu ne akwai culture da kuma aiki mu nan kasar musulmi ce maza wasu ba su yarda matan su su ta suna aiki wani wuri su suna don akwai problem ba karamin problem ba ne wanda za a iya a magance shi a magance shi in ba mazan za a affecte ba to malam mun gode doctor ul gida zara shin shugabannin asibitoci suna da labarin yadda ungozomai suke musguna ma mata shin ko akwai wani hukunci wanda ake ɗauka kamar idan an ga irin wannan akwai hukuncin da aka ɗauka ga ita malamar jiya da ta yi sanadiyar wannan abu manyan namu na su na gwamnati ko ko su 'yan minister suna zuwa lokaci zuwa lokaci suna ziyarta likitoci su gani aikin da suke nan gai cikin irin wa'annan aka gane kamar massage farm inda ba ta ga tarbon mace yadda ya kamata ba ta ga yin aikin ta yadda ya kamata akwai mataki da ake ɗauka mata ana a shawo hankalinta dai har yanzu in ba ta bar wa'annan mugunan halaye ba ga dokokin da an ka ɗora mata na wanda za ya sa ma wani bi maha kwata-kwata ta rasa aikin nata tunda in ba wa'annan ba dokokin an ka ɗauka an ka tsaida bisa kan hanya aiki bai ci gaba kullum halin karuwa za a yi mugun halin yi ta da zasu kenan sai an ɗauki lalle doka sosai muhimman mu da ke kula da mace da yaranta ya kamata mun kuma mu mai da hankali mu san da aikin nan da mun ka sa gaba ba na wasa na ba lahiya ce kenan an ka ce lahiya kuma kowa ya san da lahiya ita ce komi duniya dan baka da ita baka da komi kada aka ce lahiya uwar jiki uwar jiki doktor bako kuna eh, abin da ina so kara abu kadan mm-hmm. abu sukan abin da hajiya ta ce bayan gwamnati da su manyan minista na kiwon lahiya akwai abin da ake cewa da comité de gestion na santé kamar kungiya ce ta 'yan gari mai diba tana sa ido tana sa ido ta ga ayyukan da ake yi cikin likita da ƙa'an da ake yi shi su ma in sun ga kamar likita ba ta nan ganin aikinta da kyau suna iya takarda su ce gashi gashi abin da take don kin gani duka tsarin da an ka sa dan dai gozamai su da likitoci a general su aikin su an sa tsari tsari iri iri wanda yanzu dai ba a iya cewa an yi irin wannan aikin a sha ba a sani ba in ma shi major ya tuha mata asiri ko medicine chef akwai comité de gestion na santé shi yana iya rubuta letter shi ba mayor mayor kuma shi tuntubi minister ko eh, drsp don kin gani waɗannan mechanism na control a su kuma an yi su ne don dai aikin na kiwon lahiya ya ci gaba da kyau kuma a samu nasara cikin shi Alhamdulillah mun gode doktor. Duk da cewar dan wake daya ke bata gari har yau akwai ƙwararrun unguzumai wanda suka san ciwon ɗiya mata suka zan makamar aikinsu kuma suke kokowa don a kyautata rayuwar ɗiya mace mai juna biyu wannan kwararren likita ita ce ake cewa ma uwar gidan muhammad nana abagana madam muhammad nana abagana major ce da ke kula da kiwon lafiya a nan likitar haifuwa wadda ake kira maternity isaka gazobi mai kimanin shekaru hamsin da biyar da yara hudu aikin likita da ya birge madam muhammad nana abagana tun tana karama tana da shekaru ashirin ɗaya ne ta soma aikinta na ungozuma wanda ake kira farm a nan ofishin likitar da ke kula da mace da ɗanta Tun ina karama in muka tafi a muna magani muke gani yadda likitoci suke aikin su sai na ce aiki ne na taimaka ma mutane na samun lafiyar jiki musamman ma na likitar aifuwa da ya birge ni na taimaka ma mace da ɗanta na kwashe shekaru da dama a cikin wannan maternity bayan mun samu digirin mu na yi shekaru uku a maternity central na koma Femi Bijan. Na yi kamar shekaru goma sai dai aikin ba ɗaya ba ne na can awo ne ake yi. Da kuma kula da kiwon lafiyar mata masu juna biyu. A nan kuma akwai aifar da mata. Da yake ina son bunƙasar da ilimina. Na nemi dawowa nan nite inda nake aiki tun shekarar alifu dubu ɗaya da ɗari tara da tasa'in da hudu. Abokanan aikinta da mata wa'anda ta kula da kiwon lafiyarsu na yabawa da Madam Muhammad Nana Abba Gana sabilin tsaye tsayin daka da ta yi a kan watsar da walakancin da ake yi wa mata a likitar haifuwa. Da farko major da ke kula da jarirai nake, sa'an nan na je na yi karatu na dawo, aka ɗauke ni major da ke kula da kiwon lafiyar jiki. Daga zuwa ta na lura da wasu abubuwa kamar yawar jiran mata, ka zo tun da safe, kana zama zaman jiran lokacin shigarka, sai wata ta zo a karfe goma, wai dan ta san wani sai ta shiga gaban ka Wannan kuma bai yi ko kaɗan ba, shi yasa na ƙudura aniyar kawo ƙarshen haka. Duk matar da ta zo ba a take mata hakkinta, balle ma sabon awo, in sun zo kowa zai bi ƙa'ida. Tana kuma ba wa matasa shawara da kuma koya musu abubuwa da dama da ya shafi likita da zaman duniya. Wannan kullum me da sauran abokanan aiki na muke koya musu abubuwa da dama. Suna shiga ko ina, suna ganin aikin da muke yi, tare muke aiki, kuma aikin nan in baka tambaya baka koya. Nana Abba Gana ga tausayi da kuzari. Marasa lafiya sun fi so a ce ita ce take aiki a duk lokacin da suka tafi likitan. Gaskiya ne abubuwan da take. Na santa na yi zaman aiki da ita. Likita mai kyau ke, likitokin kirki suna kikin waɗanda suka kwarai. cikin aikin su na na abba gana na santa sosai mun yi aiki tare sosai na koya mata abubuwa da yawa na yi zaman majorkinta tana girmama mutum gaskiya tana aikinta yadda ya kamata kuma abun jinjina mata ne na ji dadin jin haka a matsayina kuma na ungozuma ina kira ga matasan yanzu da su sake hali bayan shekaru talatin da hudu na aiki madam muhammad nana abba gana tana da niyyar ci gaba da aikinta koma bayan ritayarta madalla dr ali bako ya kuka ji da wannan kalamai na madam muhammad nana abagana eh to ita madam abagana na ma santa tunda akwai wani horo nan da muke bada da ake cema master sante mhm. nan del da eh, jami'a university da tana ciki mace ce mai kokari kuma kamar mun yi identifiyan ta kamar wadda take kawo canji cikin ayyuka don mata su yi kuzarin zuwa likita mhm. mm. mun gode madam alasan zara shekaru ya kika ji da kalaman wannan abu ke aikin taku lalle abin da ta haɗi gaskiya ne na san ta ma cikin aiki mun yi aiki ta da ita na san da ita kenan abin da ta haɗi nan haka nan ne yadda take cewa kamar in mutum ya yi sabko ya zo a tsaida shi yana nan ba a bai samu aiki ba har wani lokaci wata ta zo daga baya a ce mata ta shigo don saboda ta san wani na san da wannan kuma na san da ta yi ta kokowa saboda wannan abun shi watsi kuma aiki bisa kan gaskiya ta katsa ta aikinta aiki dai sosai ta ka son shi tana cikin shi har bisa kai yanzu kenan inda ba a san aikin ta mai kyau ne ba a zabanta a tura ta to madalla shin a ganin ku ya ne kamata a yi don a kyautata al'amuran mata a cikin gidajen likitoci musamman ma na haihuwa ko kuna da wasu shawarwari da zaku kawowa zuwa ga sabbin malaman jiya mata angozomai don su kyautata halayensu su rinka nuna kulawa ga 'yan uwansu mata masu juna biyu tunda kamar yadda hausawa suke cewa shimfiɗar huska ta yi shimfiɗar tabarma maganar ku ta karshe doktor bako ni a nan ke ganin abun ba kama a ce ba ungozomai kadai za a bisan su kadai za a mhm. abu na al'umma ne kiwon lahiya na jama'a duka ne gwazaman eh akwai abin da kamata a yi don su ƙara yin aikin su da kyau me babba abu ga mazajen mata yake da mazaje da masu gari da mayar ya kamata a ce wajen su lahiyin mace da ɗanta ya zama abu mai muhimmanci wanda sun ka ba importance kwarai don ko an kai gozama kwararra in dai akwai maza masu hana matansu zuwa likita in dai akwai maza da ba su hiddo kuɗi don a yi evake ko don a sai magani ko don a yi examen banza ne in an ce ta yi examen ba ta da kuɗin yin examen ba sai ta zama gida ba tun da ba ta koma likita to amma in masu gari da mayar da su mazan gari sun ka ɗauki abun nan sun ka maida nasu lahiya uwa da ɗiya to insha Allahu wannan abun za mu samu mu dace don ko yanzu abin da ake yi sai biyan amma ya kamata a ƙara paske shi kiwon lahiya shi ne ya kamata da shi da tarbiya abu biyu wa'anda an kasa gaba mhm. in an ka samu wannan duk sauran yana bi insha Allah madalla dan ma'alasan ya kike gani wace irin shawara take gare ku musamman ma zuwa ga su innan ya matan sabbin likitoci wani irin jan hankalin ke gare ku madalla ne shan hankalin da nake yi zuwa ga lakwal in dabo tunda so nake tunda bas baskin ta sake hali ta ƙara biskan akokin nan ta ƙara shan hankalin yara wanda take koyo suwa ta sha musu hankali bisa kan akwai don akwai an ka ce yana warkar da mutum cikin kashi ɗari so hamsin da ya sha mutum ya warke mhm. kenan muna son lakwalƙin ta mai da hankali ya kamata a ce kowane lokacin an ka zo ana iske mutum nan da zai kula da kai komin dare ko samaniyar dare ce in baka ji daɗin ka ba ka zo likita dan akwai mai kulawa da kai har su gane da haka nan su ce ai an bani lokaci kaza sai lokacin nan ya a'a kowane lokaci dan ciwo yana iya tahowa ga kowane lokaci mm-hmm, mm-hmm. eh yana iya sauwa mun gode a yanzu sai mu yar zama kenan domin sauraron shirin namu na matsoki ji, ji, ji, matsoki ji, matsoki ji. matso ki ji. bokitin ki ya cika har yana zuba kuma ke kina nan kin yi tagumi fuskar ki a yamutse gaskiya abun ki da bincike yake hmm, astagfirullah kawale wallahi ni ba na iyawa na gaji wannan wahalar ta yawa ke ni rayuwar ma ta ishe ni asha bari faɗin haka rayuwar ɗan adam tsada gare shi fa uwa kowane matsala yana da mafita faɗa mini watakila za mu samu mafita tare baki gani gora yau shekaru shidda kenan da nake cikin ɗakin aure amma har yanzu ban samu haihuwa ba ke ko bari ban taba yi ba ke ke ke ke aje hankalinki me kika yi ina kika je shin ko kin je ganin likitan haihuwa domin sanin me ke faruwa da ke miye matsalar ki hmm, ni inda na je ya ma gaban likitoci na je wajen malam na yi bokayen ke babu irin jikon da ban sha ba amma har yanzu shiru kike ji kamar an shuka dosa ke saboda wannan matsalar ta rashin haihuwa hatta dangin mijina ba sa ƙaunata an wurin suna na je gori in gurin biki na je haka ke na lura mijina ma abun ya har da mashi. Haba. kawali ga inda matsalar take ba tare da kin je kin goji kanki ba har abada ba kya san ba meye matsalar ki ba tsaya in baki karin haske rashin samun juna biyu ya kasu ne gida shidda kin ga na farko a turanci ana ce mishi infertility primaire ana nufi a nan rashin samun juna biyu ga macen da bata taba haifuwa ba da kuma wanda ake kira infertility secondaire ana nufi ga macen da ke ɗaukan ciki tana barin shi ke ke ke gora dakata dakata dakata wannan na horkan da kika hode shine matsalata kwarai kuwa kafin nan dai ki je ki ga kwararren likitan haifuwa kwararren likitan mata kuma gaskiya gora akwai tsadawa a'a ke kina iya zuwa asibitin gwamnati kamar su asibitin haifuwa wanda ake kira maternité. ke na mamanta shekarar ki nawa hmm, gora kenan da shekaru na shekaruna shekaruna talatin da biyar kawai mine ne ke nihin ki <laughs> na shiga uku ne da <laughs> shekaruna talatin da biyar kawai hal ma daɗi kike ji baki san cewa ba daga shekaru talatin ne matsalar da ke nasaba da haihuwa ke bullo kai babban abun ma da ke kawo matsalar samun haihuwa ma shine nisan shekaru a cewar masana matan da ke son samun ɗa kamata ya yi su ɗau ciki kafin shekaru talatin da biyar in ba su son fuskantar matsalar samun ciki ke bari ma in faɗi miki matsalar samun ciki ga mace yana faruwa ne daga shekaru ashirin zuwa talatin a lokacin mace za ta kasance da ƙwayoyin haifuwa kashi goma sha biyu cikin ɗari kashi uku cikin ɗari kuma a shekaru arba'in. Nan dai ka yi gora kina da gaskiya sai dai tsawon shekarun nan duka da muka yi wallahi na bai taɓa nuna damuwa ba sai dai a baya bayan nan a ke aje hankalinki wannan ba zai hana ki samun ciki ba ta dai ki ga likita amma hattara kawa kada ki je ke kadai ku je tare da mijinki takan yiwa matsalar ma daga gare shi take nan dai kai kina da gaskiya kawale tunda ni na lura wa tsawon shekarun nan da muka yi mijina bai taba damuwa ba in dai ba a kwanan nan ba wani abu kuma da biki sani ba wasu al'amuran na rayuwa na da nasaba da rashin samun ciki suna rikita ɗaukan ciki wani ga mata wani ga maza wasu a cikinsu kamar rama da jiki rashin bacci shan taba giya ƙwaya kafe motsa jiki na kullum da ake ce ma ispor ke da dai sauransu balle ma a wannan lokacin da muke yawan amfani da na'urori lalle wannan duka komi ke faruwa dai na riga na yi niyya shikenan ta faru ta kare Allah ya taimaka yar uwa kada ki yi wasa ki je ki ga likitan haihuwa yanzu tashi ki je ki ɗauki bokitin ki kenan gora to sai an ji amin dan sa annabi masu mu nan dai muka zo ƙarshen muhawarar ta yau cewa da shirin na filin mata na studio kalangu wanda ya yi tsokaci kan yadda ya kamata malaman jiya mata ungozomai su mai da hankali kan kulawa da mata masu juna biyu a cikin gidajen likitoci na ƙasar niger Kun saurare mu tare da Dr. Ali Bako na ma'aikatar Lasdel da kuma uwar gida Zara lasin shekaru ta ƙungiyar mata ungozomai. A madadin kowa da kowa ni Hawa Usman nake muku sallama kuna iya ku aiko mun da ra'ayoyin naku akan tamanin tamanin sifili shida tamanin mata, filin mata, filin mata, filin mata, filin mata.